yau safiya ce ta laraba 28 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu dawa da dari hudu da talatin daidai da sha tara ga watan august shekara ta dubu biyu da tara muna masu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine mamallakin kowa da komi da ya bamu iko da dama na maga a yau za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara na azumi duk da cewa ta ranar alhamis muna gabatar da tafsirin alkur'anin a duk mako to amma wancan tafsiri muna gabatar da shi ne a tsakanin maghrib da isha amma kuma wannan tafsiri na musamman na azumin watan ramadan ba don komi ba muka ga mun sa shi bayan sallan asbahi sai don lokutan da al'umma kan samu dama da lokaci mu a wannan yanki namu shine irin wannan lokacin barin kuma ba sai don yau yawan al'umma akwai manyan mu da suke karantar da tafsirin nan bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar isha'i to sai muka ga a yi a nan a lokaci ɗaya da waɗancan suke yi zai haifar da rabuwan kan al'umma da kuma kaiwa da komowa na tunanin zuci wara na son ije can yana son ije nan wannan kusan gaskiya shine dalilin da ya sa magabacewar mu ma'ajana mu a wannan lokaci saboda fa'idan gaba ɗaya ta gami allah maɗaukin sarki ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta da kuma abin da za mu aikata allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cikin yantattun da za a yantar a cikin wannan wata na ramadan muna daga cikin waɗanda za su dace da aljannatul firdausi waɗanda za su shiga aljanna ta babar rayyan allah maɗaukin sarki ka tsare mu ka tsare mana mu ka tabbatar da digadiganmu a kan sunna ka tabbatar da mu muna daga cikin waɗanda za mu dace da garaɓasan ceton manzanka a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace idan ba manta ba muna nan a ƙarƙashin tafsirin suratun nur ne ita wannan sura an kira ta da suran haske ba don komi ba sai don haskaka wanda take ma al'umma don gane da yanayin rayuwa da za a zauna zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi hukunce-hukuncen da ke tsakanin su ne da kullum wanda allah madaukin sarki ke bukatan su da su tsare su kiyaye domin su dace da yardan allah madaukin sarki mun yi bayanai masu ɗimbin yawa dangane da abin da suran nan take karantarwa da kuma dalilin da ya sa Allah maraukin sarki ya buɗe ta da wancan nakira na cewa suratun muka ji cewa saboda kambama al'amarin suran ne da kuma bayyana irin saƙon da take ɗauke da shi tun daga farko saboda mai karatu da mai saurare ya tsaya ya fahimci saƙon da Allah maraukin sarki yake nufin ya bayyana na hukunce-hukunce masu matukan daraja Allah maraukin sarki ya tsare mana addininmu za mu tashi akan aya ta shida inda Allah madaukin sarki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم to idan ba manta ba a bayan da Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana hukuncin mazinaci namiji da mazinaciya mace da irin dokan da Allah madaukin sarki ya zartar a kansu na ai musu bulala muddin da ya zama ba su riga sun yi aure ba da kuma irin dokan da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo da shi na cewa za a bakuntar da su ko a ɗaure su a gidan yari na tsawon shekara guda cewa kuma Allah madaukin sarki da ya yi kada a sake a sassauta wajen watsi da wannan hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala ko a ce za a ji tausayinsu da abin da ya kama da haka da sharaɗin masu tsaye da hukuncin shin shugabanni ne ko ko wanda aka ba shi dama da ikon na yin waɗannan bulalan da kuma tsarewar muddin din ya yi imani da Allah da kuma ranar kiyama sannan lallai ne a samu wasu ɓangare na mu'minai su halarci wannan bulala da za a yi masu bayan da allah madaukin sarki ya bayyana mana hukuncin mazinaci namiji da mazinaciya mace waɗanda ba su taɓa yin aure ba sai kuma allah ya biyo baya da bayyana mana hukuncin yi wa mutumin kirki da mutuniyar kirki kazafi kuma allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa duk wanda ya ma wani ko ya yi ma wata ko ya yi ma wasu kazafi to za a mishi mashi bulala tamanin muddin dai ya gaza kawo shaidu hudu cik waɗanda suka tabbatar da ganin abin da ya ambata sai allah ya ce illallazi na tabu min da zalika to sai malamai suka ce kamar yadda muka yi bayani a waɗancan karatuttuka da suka gabata wannan istisna'i yana togace waɗancan abubuwa guda uku ne cewa a mai bulala tamanin kar a sake karɓar shaidan shi sannan kuma fasiki ne to in nemar marmaza ya tuba za a fasa bulalan a ci gaba da karɓar shaidan shi sannan kuma a ɗauke mai wancan suna na fasikanci ko ko wannan istisna'i yana komawa zuwa ga waɗancan sunaye ko hukunce hukunci ne guda biyu na ƙarshe tunda dai bulala an riga an zartar da ita shin an ɗauke mashi sunan fasikanci da kuma dakatar da karɓar shaida wa Allah maɗaukin sarki ce kar a yi ko ko wannan jimla ta ƙarshe na istisna'in nan tana hukunta jimlan ƙarshe ne na cewa shi daga yau ba fasiki ba ne amma ba za a ƙara karɓar shaidan shi ba to mun ji karkaso malamai da bayanan da suka yi dangane da wannan an samu dangane da al'imamu sha'abi da dhahak suka ce ba za a karɓi shaidan shi ba har abada wannan istisna'in ba zai mai wani amfani ba saboda doka ta riga ta zarta a kan shi mun yi waɗannan cikakkun bayanai sannan dangane da cewa jimlolincin guda biyu na ƙarshe fasikanci da karɓar shaida su imamu malik imamu darul hijira suka ce lallai za a ci gaba da karɓar shaidan shi kuma za a ɗauke mai sunan fasikanci muddin dai ya komo ya bayyana cewa ƙarya yi mawa ne ƙarya yi mawanci ya kubutar da zimmansu to daga nan za a ci gaura mu'amala da shi wajen karɓar shaida da duk abin da ya alaka da wannan allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai allah madaukin sarki ya biyo baya da wani hukunci mai ban sha'awa kuma mai ban tsoro domin akan samu wasu daga cikin matawan aure waɗanda ba su da tsoron allah ko muskala barrati ba san darajar kansu ba san darajar iyayensu da mutuncin 'ya'yayensu da jikokinsu na nan gaba ba za ta iya zuwa ta ba da kanta ga wani namiji fajiri ya lalata da ita wannan ya sa da yawa daga cikin sabon manzon allah jin wancan hukunci sai hankalinsu ya tashi wanda daga cikin sahabbai yi wa wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan tambaya to bayan faruwar wannan al'amari sai kuma wasu dokoki da wasu hukunce hukunce suka biyo baya kenan yanzu idan mutum ya kama matan shi tana zina to shi ma sai ya je ya kawo shaidu hudu to sai Allah madaukin sarki ya sassauta wannan doka dangane da matan aure da mijinta da duk lokacin da aka samu irin wannan lalata ya bayyana duk da cewa manzon Allah ya yi tsawa ya faru hukunci mai tsananin gaske dangane da matan da ta sake ta lalata irin wannan ga wani namiji na daban kafin mu ji saƙon da Allah ya faɗi cikin waɗannan ayoyi gama bari ku ji wani hadisi da al'imam muslim ya ruwaito daga sahabi buraida Allah ya ƙara mashi yarda buraida ya ce kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hurmatu nisa'il mujahidin alal alqa'idin irin daraja da fifikon da ke tsakanin matan mujahidi da matan mutumin da ya zama shi gida bai je jihadi ba ka hurmatu ummahatihim kamar falala ne da daraja da ke tsakanin ɗa da uwar shi irin fifikon daraja da kai yau kake da yaƙinin uwarka ta fi ka to haka kai da kake zuwa jihadi wane ya tafi jihadi to matan mai jihadi ta fi ka irin yadda uwarka ta fi ka sai annabi ya ce wa ma min rajulin min alqa'idin yakhlifu rajulan min almujahidin babu wani mutum daga cikin waɗanda suka zauna gida ba je jihadi ba ya zauna tare da matan waɗanda suka fita jihadi fayahunuhu fihim sai ya ha'inci mujahidai akan waɗannan mata nasu ta hanyar lalata da fitsara illa wa ƙafan lahu lahu yawmal qiyama face Allah maɗaukin sarki ya tsaye da wannan fajiri a ranar kiyama fa ya min amalihi ma sha'a a umarci mijin wannan mata a ci gawa ne ya ci amana yi kwartanci ga matanka sanda baka nan wasu malamai suka ce ba wai lallai sai mutumin da ya tafi jihadi ba shin aiki ya tafi kasuwa ya tafi kwadugu ya tafi siyayya ya tafi bai da lafiya ne a asibiti ko menene sai ka ha'ince shi ta hanyar ta ba da kanta ko ka bita ko duk ma yanda kuka yi to Allah madaukin sarki zai tsaye da kai a ranar gobe kiyama yi maka terere a farfajiyar kiyama ya ce wani ya ci amanan ka rana kaza ga abin da ya faru ga abin da ya faru to ka ɗibi ladan shi gwargwadon abin da kake so a wani ruwa na abu dauda sai da manzon Allah ya waiwaye ya kalli sahabbai ya ce fama zannukum me kuke zato shin zai rage mai lada ko kwaya annabi ya ce ba zai rage mai laba ko da ba shi sa waɗanda suka mai da wannan shine sana'an yinsu wannan shine abin da suka tara a gaba matan ko mazan ku ji kuna lalata rayuwar lawaran ku ne a banza ku je ku gama sha'awa da jin daɗin abin da bai ta kara karya ba na wasu 'yan sakonni da wasu 'yan mintoci ku je ku haɗu da fushin allah a ranar da babu wani wanda ya isa ya tsaya muku to idan haka ya faru sai aka waye gari miji ya kama wannan maha'incin yana ha'inci da wancan maha'inciyar to me allah madaukin sarki ya tsara don gane da hukuncinsu to malam ya ce hazil aya alkarima fiha farajun lil azwaji wa ziyadatul makharaj malam ya ce a cikin wannan aya mai girman daraja akwai yayewan damuwa dangane da ma'aurata da kuma ƙarin kwarin damuwa iza ka zafa ahaduhum zaujata duk sanda aka samu wani daga cikin maza ya yi wa matan shi ƙazafi wa ta'assara alaihi iqamatul bayyana sannan kawo shaida kuma ya wahala a wajen shi aw yula'inuha abin da ke kan shi ne mata li'ani kama amara Allah azza wa jalla kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni wa huwa an yahduraha imani imami shine ya kawo matan gaban liman ko sarki ko alƙali ko shugaban musulmi fayaddai alaiha bima ramaha bihi ya fito ƙarara ya da'awa ya furta abin da yake zargin wannan mata nashi da aikatawa fayuhlifuhu al-hakimu sai shi wannan shugaba ko wannan sarki ya rantsar da shi arba'a shahadatin billah ya rantsuwa ya shaida shaidu hudu cir fi muqabalati arba'ati shuhada madadin shaidu hudu da zai kawo da ba shi ne mijinta ba kun gane wannan da kyau ku in ya iya kawo shaidu hudu waɗanda suka ga wannan zina nata kuma suka shaida mutanen kirki cif cewa lallai ilalla an kama ta da wannan laifi to ba a da buƙatar sun ya kawo waɗannan rantsuwa da wannan shaida da zai cin daga shaidu mutane ya gabatar sai a tsaida mata da haddi na bulala ɗari da kuma jefe ta amma sai ya zama bai da shaida to a nan shine zai zo zai wannan rantsuwa cewa innahu na minas sadiqina lallai shi ɗin nan mai gaskiya ne fi ma rama hadihi min zina na abin da ya je ta da shi na zina wal khamisatu to na biyar anna la'anatallahi alaihi in kana min al zuwa rantsuwa da Allah ne cewa lallin tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi muddin dai ya zama daga cikin maƙaryata. mana a cikin tasirin baharul muhit yake cewa wa sifatul li'an yanda siffar li'anin zai kasance shine mijin ya ce ashhadu billahi inni lamina sadiqina fi ma ramaituha hadhihi min az-zina yace yana shaidawa yana shaidar da Allah madaukin sarki cewa shi dinnan yana daga cikin masu gaskiya cikin abin da ya zargi matan shi da shi na cewa ta yi zina sai ya maimaita wannan kalma sau hudu to a nabiya din sai ce wa la'anatullahi alaihi in kana min al-kadhibin lalle tsinuwa na Allah madaukin sarki ta tabbata a kan shi in ya zama daga cikin maƙaryata to amma in ya zama ba zinan ne kaɗai yake zarginta da shi ba cikin da take da shi ko ɗan da ta haifa yake son ya kore to sai ya ƙara da cewa hazal walad ko wannan cikin ba ɗan shi ba ne ko mun gane wannan da kyau ko ita kuma sai ta zo ta yi rantsuwa kamar yadda allah madaukin sarki ya ambaci yadda ita ma za ta yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine fa'iza kana zalika duk lokacin da miji ya waɗannan rantsuwa guda biyar balad minhu bi nafsi hazan li'an to matan shi ta nisata gare shi ba shi ba ta wa hurrimat alaihi abadan sannan ta haramta gare shi har abada ba wani hanyar da za a ba a a gyara auren nan ko da ko daga shi sai ita suka rage a duniyan nan har abada ba za su ƙara haɗuwa su zauna zaman aure ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace mala ya ce wa fiha maharuha to anan lalle zai ɗauki sadakin ta ya bata tunda a lokacin baya ya riga ya sadu da ita ba za a ce to cinda ta ci amanar shi sai ta dawo mai da duk abin da ya riga ya bata ba babu wannan zai bata sadakinta ta kama gabanta ta tafi wai tawajjahu alaiha haddu zina to bayan da miji ya gama rantsuwa da shaidar da Allah madaukin sarki cewa ba kazafi ya mata ba abin da ya faɗi gaskiya ne a in ƙarya yayi mata to tsinuwar Allah ya tabbata kan shi to yanzu ya kaba shaidu guba huru cewa lalle yanzu wannan mazinaciya ce to sai a fuskantar da haddin zama a kanta wala yudrau ana hal azab ba abin da zai hana azartar mata da azaban zina ta hanyar bulala ɗari da jefewa in ma an tuma sai ita ma ce la'ani ta rantsuwa fatashhadu arba a shahadatin billahi innahu la min alkazibin ta miƙe tiran ta shaidar da Allah madaukakin sarki cewa lallai mijin nan nata yana daga cikin makaryata shine ta ce ashhadu billahi lakara kazaba fi ma ramani bihi mu mazzina ina shaidar da Allah madaukin sarki cewa wannan miji na ƙarya man cikin abin da ya zarge ni da shi na yin zina cikon na ya ɗin sai da ce wa ghadabullahi alaiha fushin Allah ya tabbata a kanta in kana min sadiqin muddin ya zama daga cikin masu gaskiya na abin da ya faɗi ai fi ma rama habihi cikin duk abin da ya zarge ta na cewa cikin nan ba shi ba ne ɗan nan da ta haifa ba ɗan shi ba ne ko kuma lallai shi ya kama ta tana zina jama'a ba hasashe da zargi da kawo maki ba wal khamisa cikon na biyar Allah ya ce ta ce amma ghadaba Allahu alaiha in kana min as-sadiqin fushin Allah ya tabbata kanta muddin don ya kasance daga cikin makaryata ولهذا قال دليل هكا ما سي الله يتي ويدرأ عنها العذاب za a tunkuɗe mata wancan azaba shine alhaddu ba za a tsaye da wani haddi a kanta ba shin da ita kuma ta yi wannan rantsuwa shine an tashhada arba shahadatin billahi innahu al alkazibin wal khamisata anna ghadaba allahi alaiha in kana min as-sadiqin fa khassaha bil ghadabi to anan kun ga Allah madawakin sarki a baya dangane da miji sai ya ce amma la'anatullahi alaihi amma ita kuma sai aka keɓance ta da cewa amma lahi alaiha fushin Allah ya tabbata a kanta kama annal ghaliba annar rajula la yatajashshama fadihatu ahlihi domin a bisa galibin yadda al'amarin rayuwa yake shi namiji ba a taɓa samun shi ƙarfin halin zuwa da abin da zai kunyatar da iyalin shi ya zubar da mutuncin zarra'an shi da dangin shi gaba ɗaya ba wa ranuha zina a ce namiji ya iya jifan matan shi da wannan jarima na zina illa wa huwa sadiqun face sai inda gaske yake yi zai wahala a samu namiji ya iya buɗe baki wa matan shi ƙaryar zina in an samu maza miliyan ɗaya da ƙyar a samu biyu da za su iya yin haka a ce wai kawai ƙarya yake don ya ɓata mata suna ne sai ya jefe ta da wannan kalmar shi yasa shi ba a ce rababan lahi alaihi ba sai aka keɓance ta da wannan sai in ya zama ma'azurin yana da wani hanzari da ya sa yi wannan wa hiya ta'lamu sidqahu fi ma ramaha bihi kuma ita matan ta san gaskiyar mijinta cikin wannan zargin da yake mata ta san lalle ta yi kuma cikin nan ba nashi ba ne ko ɗan nan ba nashi ba ne tana sane da wannan to shi yasa sai a keɓance ta da ta ce lalle fushin allah ya tabbata a gare ta a cikin rantsuwan da za ta yi na biyar fi haƙƙi ha don gane da matsayin ta cewa an na gazaban lahi alaiha wal magababu alaihi duk sanda ka ji Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya yi amfani da kalman fushi akan mutum shine huwa na ya'lamu al shi shine mutumin da ya san gaskiya summa yuhidu anhu sai kuma ya karkace ma wannan gaskiya ko ya rika karkatar da wani dangane da wannan gaskiya sai Allah madaukin sarki ya fushi da shi kamar yahudu kenan kenan yanzu ita irin fushin da Allah madaukin sarki yake da yahudawa sakamakon sanin gaskiya da take gaskiyar to irin wannan fushi ne Allah madaukin sarki yake da irin wannan fajiran mace ina fatan mun gane wannan da kyau malai yace summa zakara ta'ala ra'afatahu bi halqihi sai Allah madaukin sarki ya komo yana mai bayyana mana irin tausasawan da yake mahalittar shi wa lutfihi bihim da yanda yake jin tausayin su fi ma shara'a lahum min al-faraj na irin abin da Allah madaukin sarki ya sharɗanta musu na yawo damuwa wal makharaj da samun masu mafita min shiddati ma wa kunu bihim min na duk irin tsanani da kuncin da ke bebade su fa qala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan dai rahama da jin kan Allah madaukakin sarki ba kaddarawa shine la harajtum wa la shaqqa alaihim kathirun min al da kun shiga damuwa da an tsananta muku al'amura masu ɗimbin yawa amma wa annan laha tawwabun ku sani allah maraukin sarki mai karɓan tuba ne ala ibadihi don gani da bawon shi wa in kana zalika ba'dal half ko da ku an riga an yi rantsuwan ne wal da farin waɗancan shaidu da rantsarantsi rantsi ba mai tsanani wanda ke tabbatar da miji in ƙarya Allah ya tsine mai albarka in matan ta ɓoye gaskiya ƙarya ta yi Allah ya fushi da ita to in sun tuba Allah maɗaukin sarki zai iya karɓar tubansu hakimun sannan mai hikima ne fi ma ya shara'uhu cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya shaɗanta wa ya amuru bihi yake ba da umarni wa fi ma yanha anhu da kuma abubuwan da Allah maɗaukin sarki yake hanawa malam ya ce wa qad waradatul ahadis hakika hadisai sun zo masu ɗimbin yawa bi muqtadal amal bi aya waɗanda suke hukunta da nuna abin da wannan aya take ambato na hukunci wa zakara sababi nuzuliha kuma suka ambaci dalilin wurud na waɗannan ayoyi mun ga ha dalilin sauka waɗannan ayoyi wa fi man nazalar fihi min sahaba da kuma shin wannan ayan ta sauka akan wane ne cikin sahabbai jama'a mun gane wannan da kyau ko yawa na daga abin da ke haifar wa mata irin wannan matsala tana da miji kuma tana da wasu miyagun abokai a waje dama can asali tun a waje ta saba bin maza tana da miyagun abokai da suka saba lalata kai kuma sai ka ce bari ka je ka auro ta a haka to wannan wani dalili ne da ke sa su cikin wannan tarko na biyu kuma kwaɗayi kila ba maki za a samu mata da ɗan wani abu ne wanda bai ta kara karya ba sai ta iya sallama kanta zuwa ga azaba saboda yan abin da za ta samu na kuɗi ta sai riga ko da sai ɗan takalmi ko da sai yan warawarai ko da sai abin hawa ko da samu gida wanda wannan zai iya tabbatar da ita diman da'iman azaban Allah a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba domin duk wani zango na rayuwar dan adam to zango na biya na farko tsawo lokacin da kake mani ka fito ba to ɗan rayuwan da kake ɗan kaɗan ne in ka haɗa da rayuwan da za ka yi sanda kake cikin mahaifa in watannin da za ka yi a cikin mahaifa ba su da yawa in ka kwatanta rayuwan da kake yanzu bayan da ka zama a wannan sarari ta subhana kake rayuwa a wannan duniya haka rayuwan da za ka yi bayan mutuwa a cikin barzahu ya ninka riɗi ninkin baninki na rayuwar da za ka yi a nan gidan duniya don rayuwa ake ba kwanciya ake kamar gunki ba mun gano wannan to sannan kuma rayuwar da za a yi a lahira bayan busa ƙaho kowa ya tashi to ta ninka riɗi bayan riɗi barkate na har abada da irin rayuwar da za ka yi a cikin barzaho da rayuwar duniya da rayuwar cikin mahaifa da kuma rayuwar cikin tsotsosan da kake gudan maniyi shi yasa dan adam mai hankali shine wanda zai gane dokan Allah madaukin sarki ya bi ta sau da kafa ya gane Allah madaukin sarki ba wai ya halicce shi ya dan wasa ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace dalilin saukan wannan aya ta mu'ani al-imam Ahmad bin Hanbal Allah madaukin sarki ya ƙara yarda da shi ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Abbas yace lamma nazalat wal ladina yarmuna al-muhsanat yayin da aya ta sauka da ke cewa kun ga masu jifan katangaggun matan kirki sun lam ya'tu bi arba'ati shuhada ba su iya zuwa da shaidu guda hudu waɗanda za su tabbatar da ingancin abin da suka jefe su da shi ba fajliduhum famani na janda Allah madaukin sarki ce ku yi masu bulala tamanin wala ƙabalu lahum shahadatan abada har ababa kuma kakku sake ku ƙara karɓar shaidansu ƙala sa'ad bin ubaba sai sa'ad ɗan ubaba wa huwa sayyidul ansar wanda shine shugaban ansarawa gaba ɗaya radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda sai ya ce a haka za uzdat ya rasulallah yanzu wannan aya yanda muka ji ta dinnan haka ko Allah ya saukar da ita faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ce ya ma'ashawal ansar ya ku ansarawa ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum wai ba ku ji abin da shugaban yake faɗi ba ne domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gani yake sa'ad ma ya musa wannan doka na Allah madaukin sarki shi kuma sa'ad akwai abin da yake hasashe a'a to in aka ce muhsana yana yi daukan matan aure mutumiyar kirki wacce ta san abin take yi a waye gari a ce kuma ga abin da ta yi saboda su sun san kafin zuwan musulunci mata suna wannan aikin kuma gano wannan da kyau ko matan arna ba abin da ya dame su da wannan saboda babu wani doka da ya hana ta za ta iya telalatan ta a duk sanda take so kuma suna ganin matan yahudawa suna yi matan mashirikai su ma suna yi to sai a musulunci kuma aka ce idan ta yi sai ka kawo shaidu guda hudu ya ce to yanzu wannan aya ku ba wani jawabi a gaba iyakanta kenan shi ma mabi ce to ku ji ba abin da shugabanku yanzu yake faɗi faƙalu ya rasulallah to sai shi sauran ansara suka ce ya manzan allah la tallumuhu kakka zarge shi fa innahu rajulun ghayur shi mutum ne mai matsanancin kishi wallahi ma tazawwaja imra'atun qab illa bikran ke kana ganin shi bai taba auren wata mace ba sai budurwa tun da yake bai taba auren wata face sai budurwa saboda kishi wa ma talaka bai taba sakin wata mace ba lahu qab wanda ya taba aure fashtara a rajulun na an ya tazawwajaha ballantana wani ya karfin halin aurenta min shiddati taho saboda matsanancin kishin shi shi baya tarawa da kowa bai auren bazawara wanda wani taba kwanciya da ita sam kuma shi ditsiyan da mace za ta yi mai ba zai taba sakinta ba domin kar wani ya aure ta ya kwanta da ita saboda shi mai kishi ne ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa sanda aka ce idan mace ta zina sai an kawo shaidu hudu sai abin ya doki kirjin shi sannan me yasa manzon Allah ya yi ce ku ji abin da shugaban ku yake faɗi jama'a duk sanda shugaba ya kauce matsalan shi ya ɗara na wanda bai kai matsayin shi a shugabanci ba saboda zai iya haifar da matsaloli masu ɗimbin yawa shi yasa manzon Allah ya yi ce ku ji abin da fawa yake faɗi su kuma suka ce to manzon Allah baka san shi bane ga matsalan shi mutum ne mai kishi to sanda jama'a su gama jawabin alkhairi a kai shi qala sa'adun sai sa'ad ya ce wallahi wa rasulullah ya ce ina maka rantsuwa da Allah ya manzon Allah inni a'lamu annaha haqqun kuma lalle ga wannan aya ina san da cewa gaskiya ne wa annaha min Allah sannan na sakankance cewa wannan aya daga wajen Allah take walakin ni katta ajabtu ya ce mamaki ne ya kama ni an ni lawajattu laka'an ya ce yanzu in samu laka'an ɗan banza ƙattafa hazaha rajulun ya samu matan shi laka ana iya ce ma baiwa ko mace ko ƙaramin yaro ko mutumin da ya zama shashasha haka ce mai lakka attafa khazaha rajulun a ce wani mutum ya raba tsakanin cinyoyinta lam yakulli an uhajji'ahu wala uharrikahu ba zan mai tsawa in motsa shi in hana shi ba hatta ati bi arba'ati shuhada sai in yi shiru in tafi in zo in zo da shaidu hudu daga nan sai ka ɗauko wancan kishi na shi ka jona to ko kai alada ni saboda rashin kishi a ce ka samu wani katuwa durmushe matanka ka je nemo shaida ai maganar na akwai damuwa a cikinta ina fatan mun gano wannan da kyau to amma dokar Allah ce jima mun gane akwai wanda ya zai ce wa sayyidina Umar yanzu ya rasulullah ya ce wa amirul mu'minin ya zo cikin dare ne sai ya samu wani duhu-duhu haka kan matan shi ya ce to gaskiya ko dai ne wannan na ta takobi na tsinka shi mun gano wannan kaga asalin masu kishi kenan umar ya ce gobe ma an ka kara ganin wannan abin ka kara tsinka shi ina fatan mun gano wannan da kyau saboda ne kishi ne ya haɗu da kishi saboda shi ma umar ɗan uwan ɗayan ne annabi ne fa je gidan aljanna aka nuna mai wani hamshakin bene aka ce wannan gidan umar ne annaba har ya kai zai shiga gate din gidan sai ya hango matan umar a saman bene tana alola sai manzon Allah ya dawo da baya da baya sai zo ba umar labari yace ce ba abin da ya hana ban shiga ba sai dan da na tuna kishin ka malamai suka ce ko namijin kuda bai kara kai na a gidan umar saboda zai maganin shi ko mun fahimci wannan da kyau ko kuyi mamakin wancan fatan wace in ga ƙara ganin duhuwa ka tsinka shi to shi ne a nan ya ce mutum ya tafi neman shaida fawallahi la ati bihim ya ce ina rantsuwa da Allah ba zan kai ga zuwa ga waɗannan shaidu hudu ba hatta ya ƙabe hajjata hu fa sai na zo na same shi ya gama biyan bukatar shi ya tafiyan shi ka zo neman shaidu Allah su bismillah ce a ah, Allah ake ne cin a da Allah zo na shaida za ka yi makamin ga wurin hudu Ruwa gudu qala fama labisu ba dade ba imma wasiran sai lokaci dan kadan hatta jaa hilal ibn umayya sai ga hilal ibn umayya wa huwa ahadu falafati alladhina tiba alaihim shine ɗaya daga cikin mutum ukun nan da Allah madaukin sarki ya karɓi su ai kun tuna hadisin su ko da su da suka da basu je yakin tabuka ba Allah madaukin sarki ya sa a daina magana da su har na tsawon kwanaki hamsin to bayan nan ne Allah madaukin sarki ya saukar da laqad taballahu alam nabi kaza kaza har zuwa ka shi saka cewa alaf falafatil ladina khulifu hadda mutum uku din nan da aka sa su a karkashin dokan ta baci Allah madaukin sarki ce to an karɓi tuban to akwai himaban umayya daga cikinsu ya zo ya samu annabi faja'a min ardihi isha'an ya dawo daga gonan shi ne da yammaci waje da inda ahlihi wa rajulan sai ya samu kwarto a wajen matan shi fara'a bi ainihi sai ya gani da idan shi wasami'a bi uzlaihi kunnuwan shi suka ji shasheka na yanayin jima'i falam ya hajji ahu Bi ce komi ba bai tada kara ba hatta asbaha har sai da garin allah ya waye fagaba ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya samu ko wajen manzan allah kaga wannan kishin shi da sauki kuma gano wannan sai zo gawa ma annabi faƙala ya rasulallah inni jitu ala ahli asha ya ce na zo wajen matata na isha'an da yammaci in da haraji rajulan sai na sami ta da kwarto fara'aitu bi aini yace ce ido na ya gani wasami'tu bi uzni kuma na haji da kunni na fakariha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ja'a bihi annabi ya kyamata abin nan da wannan yazo ya faɗi ya fushi washtadda alaihi annabi mai fada mai tsanani ansar nan da nan annabi ya gayyato ansara mutanen madina yi taro a kan shi wa qalu suka ce kadittu bima qala sa'ad ibn ubada suka ce ba komai ya ja mana wannan jaraba da jarrabawa ba face abinda sa'ad dan ubada shugabanmu ne ya faɗa sanda ayan ta sauka Shi ne Allah ya jarabci ɗaya daga cikin mu saboda aiki a aikace ina fatan mun gane wannan da kyau suka ce shi ya jawo al'ana to fa a yanzu rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hilal ibn umayya ba makawa annabi zai sa a doki hilal dan umayya wa shahaba ta hufin nasi sannan a daina ganin shi da mutunci ba za a ƙara karɓar shi ne shi ba cikin mutane faƙala hilal sai shi hilal ya ce wallahi inni an yaji alallahu limin ha makharajan ya ce cin da ni mai gaskiya ne na gani kuma na ji ina da yaƙini ina sa tsammanin allah madaukin sarki zai samu mafita shi yasa in kana da gaskiya to allah madaukin sarki ko a ina sai ya samu maka mafita in ni nufin ka samu ɗaukaka a duniyan nan ya ɓoye bai samu mafita ba sai an je lahira sai Allah maraukin sarki sai samu maka mafita domin innahum yarawnahu ba'ida ko ne kuke ganin lahiran nesa take amma Allah ce wala rahu kariba ai muna ganin al'amarin mu a kusa yake duk in kana da gaskiya sai Allah maraukin sarki ya samu maka mafita wa qala hilalun sai hilal ya ce ya rasulullah fa inni kad ara mashtadda alayka mimma ji'tu bihi ya ce ya rasu rasulallahi abun nan da ya maka tsanani ke ya ɓata maka rai lalle na gani ba ba wai ba nake ba lalle na gani wallahu ya alamu an nuna sadiq ya ce allah madaukin sarki mahalicci na mahalicinta da ya aiko ka da gaskiya ya san cewa abin da na faɗi gaskiya ne fa wallahi inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai ruwa ya ce ina muku rantsuwa da Allah shi annabi yuridu an ya amura bi darbihi yana dab da ya bada umarni a bula na hilal iz anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alwahaya kawai sai ga wahayi ya sauka ga manzon Allah wa kana iza unzila alaihi alwahayi duk lokacin da aka saukar da wahayi ga annabi arafu zalika sahabbai suna gane wannan fi tarabbudu wajehi ta hanyar tattarewa a ga ya murtake fuska alaman wani abu mai nauyi mai damuwa yana sauka a kan shi inna sanulki alayka qawlan thaqila ya'ani fa amsiku anhu sai sabai suka shiru hatta faraga min alwahyi har sai da ga saukar mu annabi da wahayi tsaf fa nazalat sai gashi aya ne ta sauka wallazina zuwa azwajahum waɗannan da ke zuwa suna jifa da zargin matansu da cewa sun yi zina ko cikin da suke da shi ba nasu ba ne ko ‘ya'yan da suka haifa ba su suka haifi ‘ya'yan ba walam ya kullahum shuhada'u sannan ba su zo da shaida ko ɗaya ba kamar mai himar ɗan umayya can ya zo ya faɗi illa an fusuhum ba su da wani shaida sai su ne da kansu sai ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah to shaida wanda ɗaya daga cikinsu zai yi shi ne zuwa rantsuwa guda hudu da ras kamar yadda muka yi bayani a baya fasuriya an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan hali na kunci da annabi ya shiga yayin saukar mai da wahayi sai ya watsake annabi ya fita daga wannan yanayi faƙala su ya ce abshir ya hilal ya ce ya hilal ana ma bishara qad ja'ala Allahu laka farajan wa makhraja hakika Allah madaukin sarki ya saman maka mafita cikin halin da ka samu kanka a ciki faqala hilalun sai hilal ya ce kar kuntu arju zalika min rabbi azza wa jalla yace ma ni ina zaton haka daga ubangiji na ni na san Allah ba zai taɓa bari a bulale na ba tunda abin da na faɗi gaskiya ne zama haka ake son imanin ka ya zama tsakanin kai da Allah imani ne mai karfi ka yadda da Allah kakka yadda da son zuciyanka da wasu ra'ayoyi su sha gaban ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال sallallahu alaihi صلى wa sallama sai وسلم سيرا Allah الله يتي أرسلوا ku aika mata ku zo mana da ita fa arsilu ilaiha sai aka aika mata faja'at sai matan shi ta zo fatala'ana fatalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama alaihi sai annabi ya karanta musu waɗannan ayoyi fa zakkarahuma ya wa'azantar da su wa akhbarahuma anna azabal akhirati ashaddu min azabid ya yatna sadda su cewa su sani azaban lahira ta fi azaban duniya tsanani su ji tsoron Allah wanda ya karya a cikinsu ya bayyana gaskiya wanda ya san yadda al'amari yake ya fito ya bayyana ɗan abin da za a yi maka a duniyan nan bai kai ya komo na abin da za a yi ma a lahira ba faƙala hilal sai hilal ya ce wallahi ya rasulallah laƙaba suddiktu alaiha ya ce wallahi gaskiya na faɗi a kanta faƙalar sai ta ce kazaba ƙarya yake yi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la'inu ba. ku sa su su rantsuwa su shaida su tsinuwa tsakaninsu faƙila lihilalin sai aka ce mahilal ishad ke ka shaida fashahida arba shahadatin billahi innahu lamina sadiqin ya miƙe ya shaida cewa lallai shi ɗin nan yana shaidar da Allah maɗaukin sarki akan abin nan da ya faɗi gaskiya ya faɗa ma kana fil khamisa yayin da zai faɗi na biyar ɗin qila lahu sai aka ce da shi ya hilal ittaqillah aka ce hilal ka ji tsoron Allah fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah ka tuna abin da manzon Allah ya faɗi azaban duniya ba komai take ba in ka gwama ta da azaban lahira ka ji tsoron Allah cikin abin da kake faɗi wa inna hazihi almujiba wannan ita ce fa mai tabbatar da azabar ita ce matsalar allati tujibu alayka al'azab wacce za ta tabbatar maka da azaba ka ji tsoron Allah ashe ba raina imanin ka aka yi ba duk sanda aka zo maka nasiha ka cewa wa ka ji tsoron Allah sai ga mutum ya ce ni yanzu ban ji tsoron Allah a'a ana tunatar da kai ne Allah in yi magana sai ce ku ji tsoron Allah ina fatan mun gano wannan da kyau don tuna maka ke kai fa mai tsoron Allah ne sai ake tuna maka wancan tsoron Allah ya taso ya aiki jama'ar nan muna gano wannan faƙala sai hilali ya ce wallahi lawo azabani lahu alaiha Allah ba zai man azaba kan wannan ba kanta dai Allah wa man azaba a lahira ba zai yiwu ba kama lam yajlidni alaiha kama yadda Allah bai bari a man bulala akan abin da na faɗi a kanta ba yadda ba a man bulala a kanta ba za a yi man azaba a lahira a kanta ba fashahida fil khabisa annabi ya din sai shi da cewa anna la'anatullahi alaihi in kana min al lalle fushin Allah ya tabbata akan shi muddin da in ya zama ƙarya sun summa qila lil mar'ati sannan sai aka ce ma wannan matan Ishadi. arba shahadatin billahi innahu la min al can kin ce ƙarya yake ko to yanzu maso miƙe ki shaida cewa kina shaidar da Allah madaukin sarki cewa mijinki cikin abin da ya faɗi akan ki to ƙarya yake wa qila laha inda al-khamisa duk da ta gama wannan a na ɗin sai ta ce sai aka ce mata ittaqillaha baiwar Allah ki ji tsoron Allah fa inna azabad dunya ki sani azaban duniya ahramu min azabil akhirah ba komai yake dan an gwama shi da azabar lahira wa inna hazihi almujiba wannan fa ita ke tabbatarwa ita ke in kika tsallaka wannan ramin kin tsallaka gaba in ƙarya kike wuta Allah zai fushi da ki allati mujibu alaikil azab wanda zamu wajabtar miki da shiga azaba dan zamu saki ki rantse yanzu yanzu at sa'a sai ta dan ja da baya ta shuru tsawon lokaci wa hammad bil ta yi nufin tabbatar da cewa ta yi ta tuba ai mata na ɗari a jefe ta ta je lahira ba ta da wani zunubi cin da gamidiya abin da ya faru da ita kenan ma'iz abin da ya faru da shi kenan sanda annabi ya jefe gamidiya sai ya wuce zai mata sallah sai sayyidina umar ya rike rigan shi ya ce ya manzan Allah sallah ba ka yi mata zina ba ta yi annabi ya ce ta yi tuban da ita kadai da za a raba mu mutanen madina daraja da albarkan tuban da ta yi duk da ya ishe su shiga aljanna annabi sai wuce mata sallah kuma to ta yi nufin ta tuba sun matsala ta buɗe baki kasa ko lokacin da mutum maganin da yake faɗi a zuci za ta kucce faɗe ta sai ta ce wallahi la afbahu qaumi ta ce ba kunyata iyayena ba ba kunyata yan uwa na ba ba kunyata jama'a na ba sam kenan da kunyan duniya ta zaɓi kunyan lahira kuma gane wannan wannan shi ke bayyana ba ta da tsoron Allah shi yasa in ga tashi za ka yi aure to ka nemi wacce take da tsoron Allah wacce ta san addinin Allah wacce ta san mutunci ko mun gano wannan ku daina neman abubuwan da kuke nema kyalkyal banza ko kuma wace ce ke da kokari a islamiyya ka je ka nemi wace ce ta san mutuncin iyayen da ta san mutuncin al'umma wace ce ta san ya kamata wace ce mai addini ina ta bayyana muku ya ake bincike ya ake bincike ba kawai ka je ka samu malamin islamiyya da allah a ajin nan wata bugu kadi sai ce wancan ce ko da ko a gida a yan take gudanar da al'amari ba wanda ya kai ta tsiya don ɗabi'a daban karatu kuma daban jama mun gano wannan da ko shi yasa ma manzon Allah bai ce ka auri mai karatu ba sai ce dini ne addini ya ce ya kai sa'a dini mai karatu ne falallahi alhamd in ba sa'a ba sai ka koya mata ko mun gane amma duk waɗannan da suke irin waɗannan abubuwan jama'a ba fa masu addini ba ne wani zai ce ai matan sahabi ne eh san da ya aure ta shi sahabi ne mutumin gari ne ba kawai ya aure ta sai daga baya ne ya musulunta to ashe ita ɗabi'an bai ruwa ya sake ta ba shi sa sai an yi takatsantsan matukan takatsantsan kuma jama'a ɗabi'a ku zai wahala ka iya canza ta lokaci ɗaya shi sa annabi ya ce iza ja'akum man dina dinahu wa khuluquhu wanda kuka yi damma addinin shi da ɗabi'an shi in zo neman aure ku bashi kenan yadda kuka yi damma addinin ta da ɗabi'an ta ita za ku aura amma ai auruwanci ana ran bayan an yi auren za ta gyaru a'a ba a musulunci ba sai a samu irin ta sai a haɗa su domin ta khabitha ne sai a samu khabif ɗan uwan da sai a bata kai tayyib ne sai a samu tayyiba yar uwarka sai a baka ina fatan mun gano wannan da kyau in ko kace ai babu komi to kai ma ya nuna cewa kai ma hadis ne ƙarya kake a zahirin ka ne kake kokarin ka nuna mutane a kai tayyib ne ko mun gano wannan da kyau ko duk wanda zai bi dokan Allah ya tsaya bi dokan Allah kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata akwai waɗanda sun fi komai Allah madaukin sarki ya ragargaza su sun fi kyau in kyau kake takama da shi sun fi ka kuɗi in kuɗi kake takama da shi sun fi ka mulki in mulki kake takama da shi in dangi ne in ko in tsageranci ne akwai wanda su da annabawan Allah suke ma annabawan Allah tsageranci ina ku baro waye gaban annabin Allah wani tsawa ya zazzagi annabin Allah annabin Allah ce naqatul wasu ku ya taguwar Allah ne ku batta da kiwanta. fa suka karyata shi suka ce mashi kazzabun ashir suka ce makaryaci suka ce mai mutumin kawai fa aka ruwa suka je suka soke ta Allah ce ofi dare kuma salafata ayyami notice kwana uku aka ba ku duk wani daɗi da za ku ji ku ji na wannan lokacin duk suka gama tsaye Allah ce sai alamu na gadan a kwana uku ma ba su tsara ba suke taka tobara Allah ce to gobe ba ku sani manal kazzabul ashir shine dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha Allah kenan ya ce mu ragargaza su kuma ba ma jin tsoron abin da zai biyo baya jama'a an ƙara jin motsin su akwai wanda ya rubuta takarda ya ce abin da aka yi bai dace ba wannan sai gwamnatin Allah ya ce wala ya kafa uku ba ha kenan duk mai hankali da ya san ya kamata in ya ji wa'azi kawai sai ya matakin gyara amma wannan da mu ake billahi da za mu ɗauki mataki allah ba ku sa'a sabu <laughs> habu ma da suka dauki mataki ba su yi nasara ba ya kamata kowa ji tsoron allah jama'a da mai faɗin da wanda ake faɗa ma din wa mutane gani suke a ah, to ai an ce tsoron Allah a zuci ki to na ga ba wani abu bane <laughs> to tunda tafsiri ne nake to an juwa ko kun ga wannan da kyau ku tsoron Allah a zuci ke yi eh. amma in akwai tsoron ana gaya maka ina ne daban tsoron Allah a zuci yake ina ne sansanin gwamnatin tarayyar Najeriya Abuja yan zare ba gwamnati amma ya wani sansaninta kyau? ashe in akwai tsoron Allah a cikin zuciyanka tsoron Allah nan zai faso har ina har waje ga wancan Allah ya gaya mana ibadar rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna ashe in tsoron Allah akwai shi a cikin zuci har kafafunka sai sun nuna tafiyanka ma sai ya bayyana bakinka zai bayyana tsoron Allah wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama idanunka za su nuna idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya sannan yanayin zuciyarka da jikinka ma zai nuna wa idan marru bil lagawi marru kirama muna fahimtar wannan to amma mutane su sai su ce ah, ai tsoron Allah zuciya yake kuna ma Allah kariya zai kama ku ne ai ba haka manzon Allah yake nufi ba Allah ya shiryar da mu fa shahidat fil khamisa ta ce ita ba ta tozarta jama'anta ba sai ta shaida a mabiyar ɗin anna gaba laye alaiha in kana mina sadaki ta ce lalle fushin allah ya tabbata a kanta muddin da ya gaskiya ya faɗi fafarta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai zan allah ya raba tsakanin su wa allah yud'a wa wani hali abin sai annabi ya umarni cewa dan da za ta haifa ka a danganta shi da uban shi sai dai a rika kiran shi da sunan uwar ka je makaranta rajista kenan a primary ko secondary sa cewa wane dan wanci ba za a kira shi da cewa dan uban shi ba wala yurma waladuha kuma kar a jefi ɗanta da cewa ɗan zina kana ce shege kana cewa shege bulala nawa tamanin a bayanka domin wala ta zuruwa zaratun وزر أخرى ومن رماها أو رما ولدها فعليه الحد annabi ya ce duk wanda ya jefe ta da cewa kun ga mazinaciyan can kun ga ɗan zinan can kun ga shegen can to bulala tamanin kenan zama waɗanda za a yi ma bulala tamanin tamanin a lahira allah kaɗai san yawansu kawai ga yarinya ta tafiya ka ce shegiya su ne mazinaci mazinatan unguwan nan nan ma allah kadai san inda za ta to kai ma allah kaɗai san bulalan da za a yi maka ranar kiyama ina ruwanka duk wanda ya daka tarwan wani sai ya rasa turmin daka nashi ranar kiyama ko daka kaga an shigar da ta an kulle ko ina an zo da tsumma an toshe ko ina iska bin shiga ba ruwanka ka iya da kanka mun gano wannan da kyau ko alaikum anfusukum kowa ya ji da kanshi la yadurrukum man dhalla idza hadaytum to amma Allah bai bar mutum ba aiki ne sanda aka ce kai karatun alkur'ani kake sanda aka ce kai zikiri kake to sai a baka da kazafi Allah shi kiyaye faqada Allah baita laha alaihi annabi hukunta cewa ba za a bata gida wajen zama ba wala qutala min ajali